daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 60 41 31 da kuma 25 a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai kan mita 102.5 haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalal FM da kuma niyya a birnin Kwani duk a jamhuriyar ta Nijar. sannan muna nan ko yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu ware barkanmu da dare da fatan an wuni lafiya mahmud lalo ne tare da maryam dauda muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato 8 da rabi kenan agogon ghana karfe 4 da rabi ne ma kenan kuma a nan washington dc a cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa da misalin karfe goma na daren jiya ne waɗansu 'yan kunar bakin wake guda biyu suka tarwatsa kawunan su a sansanin 'yan gudun hijira na garin kabilewa ɗin. sannan yayin da ake samun ƙarin shugabanni a najeriya masu kiran cewa lokaci yayi da za a sake fasalin ƙasar to shin ko me kamar kamar me da me hakan ya kunsa wato duk arzikin ƙasa da yake wani lardi kamata a ce ba na ƙasar ba ne gaba daya a wannan lardi ne sai dai kyau shi lardin zai iya biyan ka wani haraji ko kuma wani kaso a gwamnatin tarayya. wannan wani fanni kenan daban na sauya fasalin ƙasan shin menene ra'ayinku kan wannan kiraye-kirayen da ake yi lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jiro lambar amma da farko bari mu sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Ƙasar Amurka na shirin aiwatar da sabbin dokoki akan masu neman takardar visa ta shigowa ƙasar daga ƙasashe shidda waɗanda galibinsu na musulmai ne. Dokar da ta ce sai suna da wani ɗan uwa na ƙud da ƙud ko wata sana'a a Amurka kafin su samu cancantar shigowa ƙasar. Wata kafar talabijin ta ma'aikatar harkokin wajen Amurka da kamfanin dillancin labaran Associated Press da na Reuters suka gani a daren jiya Laraba, amma ba a sanar da sauran jama'a ba. Ta zayyana yadda jami'an ofisoshin jakadanci za su duba takardun visar mutane daga kasashen Iran da Libya da Somalia da Sudan da Syria da Yemen. cikin mutanen da za su kasance 'yan uwan mutum na kusa sun hada da iyaye miji ko mata ɗa ƙarami ɗa ko ɗiya da suka mallaki hankalinsu da siriki ko siraka ko kuma ƙani ko ƙanwa ko yayyen da ke zama amurka sannan kuma duk sana'ar da za a amince da ita to dole ne tana da takardar shaidar hukuma kuma ba wai an yi ta ba ne don kaucewa dokar hana shiga ƙasar rahoton ya kuma ce babu kama hotel a cikin sharaɗin shugaban amurka donald trump ya juye tarzomar da ke tsakaninsa da kafofin watsa labarai ta zama fada tsakaninsu inda wasu ke ganin ya kwaɓe rigarsa ta shugaban kasa domin fada da 'yan jarida bayan da ya ciki wata sananniyar mai yin sharhi a kafar talabijin dama trump ya daɗe yana bayyana manyan kafafen watsa labarai a matsayin masu bada labaran karya musamman ma game da labaran da suke bayarwa kan kamun ludayin shugabancin ƙasar da yi na tsawon watanni biyar zuwa yanzu a wani sabon sako da ya rubuta a shafinsa na twitter a yau trump ya yi wa mika brzezinski wadda ke gabatar da wani shirin talabijin na safe da ake kira morning joe tare da saurayinta wanda kuma suke gabatar da shi taron wato shirin tare wato joe scarborough inda ya ciccike ta a cikin sakon nashi trump ya rubuta cewa na ji mika wadda shirinta bai ma samu karbuwa ba sosai a wurin jama'a na maganar da bata dace ba a kaina ni ba na ma kallon wannan shiri tintini trump ya kuma kara da cewa ta yaya za a ce mara basira mika tare da joe taɓaɓɓe da suka je mara lago har sau uku a jere gabanin sabon shekara suna ta matsawa sai sun ganni macen da ta zo da fuskar ta sai jini ke zuba saboda mai kwalliyar da aka yi mata ni kuma na ce a'a mika da saurayin nata sun tabbatar da gaskiyar cewa lallai sun je wato ganin trump a gidansa da ke mara lago a jihar florida don su shirya yin hira da shi ana wata wato ana wata ɗaya kenan kafin rantsar da shi a da can trump yakan bayyana a shirin na morning kafin a natsar da shi a matsayin shugaban kasa amma yayin da masu gabatar da shirin suka koma cikin shugabancinsa sai shi ma ya fara kai musu hari da miyagun maganganu kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ƙasar Iraki ta ce dakaranta sun sake kwace babban masallacin nan mai tarihi na birnin Mosul, inda shekaru uku da suka wuce shugaban 'yan kungiyar IS ya sanar da kafa daular su. a makon jiya ne mayakan sa kai suka tada bama-bamai a katafaren masallacin na alnuri wanda aka gina shekaru 850 da suka wuce da hasumiyarsa mai tsawon mita 45 abinda ya kara lalata lamura a birnin mosul cikin watanni takwas ɗin da aka kwashe ana faɗa. dakarun iraki da taimakon hare haren sojojin jiragen sama da dakarun ƙasa na gamayyar ƙasashen da amurka ke jagoranta wato na ƙoƙarin fatattakar sauran mayakan isis daga yammacin da ɗaɗɗan birnin na musul don su kammala ƙoƙarinsu na sake samun cikakken iko a kan birnin wanda mayakan suka mamaye tun a tsakiyar shekarar 2014 Firayim Ministan Iraki Haidar Al-Abadi ya faɗi cewa a hukumance kai hari kan masallacin na nuna cewa an samu galaba a kan 'yan isis labaran duniya kenan makarantu karanto muku daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc rahotanni daga garin kalambewa da ke jamhuriyar nijar na cewa an samu wasu 'yan kuna bakin wake da suka kai hari a wani sansanin 'yan gudun hijira da ke yankin inda akalla mutane hudu suka mutu ciki har da 'yan kuna bakin waken biyu wakilin murya amurka haruna mamako bako na dauke da karin bayani Rahotannin da ke fitowa daga garin Kabulewa da ke jihar Difar jamhuriyar Nijar na bayyana cewa da misalin karfe goma na daren jiya ne waɗansu 'yan kunar bakin wake guda biyu suka tarwatsa kawunan su a sansanin 'yan gudun hijira na garin Kabulewa ɗin inda 'yan kunar bakin waken guda biyun daga nan suka rasu yanan daga cikin 'yan gudun hijira mace ɗaya da namiji ɗaya suka rasa rayukansu abinda kenan ya nuna jimilla mutum hudu suka zan babu hadda 'yan kunar bakin waken guda biyu daga cikin kuma rahotannin na bayanin cewa kusan mutum goma sha ɗaya ne suka ji rauni gwamnan jihar difa ya kama hanya tun sanyin safiyar yau domin isa a can garin na kabilewa domin tabbatar wa idanunsa abin da ya wakana haka zalika shi yasa ne tuntuɓi malam yahaya godi magatakardan ofishin gwamnan jihar na difa wanda ya tabbatar su amin da abokan lamarin amma dai ya ce min tun da gwamnan ya isa a garin na kabilewa domin tabbatar da abin da ya faru gani da gani yanzu sai mu yi haƙuri har lokacin da gwamnan ya dawo zai muna ƙarin bayani akan abin da ya wakana ya yi dukka a ta yaɗa waɗansu shita-shita shi kuma a nasa ɓangare gwamnan da kansa na jihar difa malam muhammad lawali ɗanɗano na tuntuɓe sa ta waya bari ma ku ji abin da yake ce min. Aha, kuna cikin daji. Ok, to dakar, ok. To dakar, insha Allah. To gwamnan lalle ya nuna min cewa yana cikin daji a halin yanzu. Haka zalika hukumomi na ƙasa zoke yanzu ba su hiddo wata sanarwa ba game da wannan lamari. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To har yanzu dai muna jamhuriyar ta Nijar inda ga dukkan alamu takaddamar da ke tsakanin ƙasar katar da wasu ƙasashe da ke yankin gaf ta fara shafar wasu ƙasashen Afirka. inda wata cibiyar ƙasar ta ƙatar da ke ba da tallafi ga marayu da waɗanda mazajensu suka mutu ta ce mai yiwa ta rufe wannan cibiyar da ke kasar ta Nijar. Lamarin da jefa mata da dama cikin halin kunci kamar da za ku ji a wannan rahoto da wakilin wato wakilinmu Amurka Yusuf Abdullahi ya aiko mana. irkoga he kenan daga cikin matan da mazajen suka rasu da kungiyar nan ta agaji ta kasar katar da ake kira katar shariti ke dauke da ɗawainiyar 'ya'yansu da ke nuna bacin ranta game da yiwuwar rufe ofishin kungiyar a nishar matan sun bayyana bacin ran nasu ne a wani taron gangami da suka kira a birnin yamai balkisa usaini ita ce ke magana da yawun matan da al'amarin ya shafa ta kuma bayyana irin taimakon da 'ya'yan nasu ke samu wajen kungiyar ta katar shariti Nous avons appris avec amertume la fermeture probable du bureau de l'ONG Mun samu labarin cewa akwai yiwuwar rufe ofishin kungiyar nan da ke ba da agaji ta katar shariti a Nijar duk da cewa fiye da marayu dubu biyu ne ke cin moriyar tallafin da kungiyar ke kawowa ta bangaren kula da ɗawainiyar karatunsu da abinci da kuma sutura. Akwai ma waɗanda suka samu gidaje albarkacin wannan kungiyar ta katar shariti. Ces orphelins sont entièrement prises free an charge par Qatar Charity. Matan sun kuma bayyana fargabarsu game da makomar 'ya'yan nasu idan kungiyar ta Qatar Charity ta ban nishar. A daidaita muna wanga al'amari saboda mu saboda marayu da agare mu. Waga Qatar ta ɗauki larurar yara, ta ɗauki larurar inda wanda an kawai ba ɗanka ai ya baka. Muna neman ga Allah subhanahu wa ta'ala gwamnati shi dibi wannan al'amari. shi kama mana Allah shi kama mana shi ma gwamnati shi kama mana su daidaita al'amari tsakanin su a kwanakin baya dai ne gwamnatin Nijar ta fitar da wata sanarwa ta kiran jakadanta da ke Doha a wani yunkuri na samun cikakkun bayanai kan wannan takaddama da ke tsakanin wasu kasashen Larabawa da kasar ta Qatar Yusuf Abdullahi muryar Amurka daga Nyamai jamhuriyar Nijar a najeriya kuwa yadda ake samun karin shugabanni a ƙasar da ke kiran cewa lokaci yayi da za a sake fasalin ƙasar wakilin masan mai na kane daga abuja ya mana dubi kan wannan lamari ya kuma aiko mana da wannan rahoto da za ku ji Shilma, mai wannan sake fasali na tsarin Najeriya ke nufi ne, tambayar kenan da na yi wa masanin kimiyyar siyasa Dr. Abubakar Umar Kari na Jami'ar Abuja. a zama 'yan marina kai ko kuma kowa ta tafi shi, wato duk arzikin kasa da yake wani lardu kamata a ce ba na kasar ba ne gaba ɗaya na wannan lardin ne sai dai kawai shi lardin zai iya biyan ka wani haraji ko kuma wani kaso a gwamnatin tarayya. Yan siyasa irin su Alhaji Aliyu Sale Bagare turakin Tekau da ke zaman tsohon mataimakin gwamna a jihar Yobe na ganin tsarin da Najeriya ke kai a halin yanzu bai buƙatar wani garan bawul. Ai duk wanda yake so a sake tattalin Najeriya wato ya isa babban dancin amanan ƙasa don kuwa ba su san irin wahalan da shugabanni irin su zik su sardauna su wa balewa irin wahalan da suka sha don su sama wa Najeriya 'yancin kai ba ne. Allah ya san abin da ya haɗa mu ƙasa ɗaya kuma ya ba mu arziki na mutane ya ba mu arziki na mai da sauran ma'adinai. Saboda haka zaman ƙasar nan a dunkule a wuri ɗaya shine alherin kowannen mu. Ka gamsu da tsarin Najeriya ke a halin yanzu? Eh ni na gamsu da tsarin illa iyaka dai har yanzu akwai bukatan a ce lokal gamman sun samu samu cin gashin kansu kasan mafi yawan gwamnoni ba daɗin jin daɗin wannan magana za su yi ba amma dai kowa a ɗan sakar masa ɗan autonomy ya samu a samu chairman shi ma ya zama fully responsible akan financial activities nasa na kowane local government amma ɗaya daga cikin shugabannin matasan arewacin Najeriya Abdul Aziz Salihu Akarami na ganin canza fasalin tsarin Najeriya shine kurin mafita lokacin da aka yi Najeriya kuma da wani aka yi Najeriya aka ci akwai bambanci sosai da zamanin da lokacin mulki, musamman jihohin nan da ƙananan hukumomin nan ita kuma kanta ma gwamnatin tarayya a can canza wannan fasalin da zaman to ƙananan hukumomi su zaman kansu su rika cin gashin kansu kuma jihohi su rika cin gashin kansu zaman to duk wasu ma'adanai da wasu arziki da Allah ba su kowane zaman to yana dogaro da kansa ba sai an tsaya wani raba man fetur na ƙasa ba magana tsaro ma zaman to ma duk jihohi ma kwa da jaman tsaron ku. Dr. Abubakar Kari na da wannan tunani. Gwagwarmaya ce ta mulki tsakanin 'yan boko da kuma 'yan siyasa na sassa daban-daban na ƙasar nan musamman ma na arewa da kuma na kudu. Wasu suna ganin cewa a ai a lokacin da aka yi mulkuja kamar sojoji da yake yanki shugabannin daga arewa suka fito a fahimtar su shine cewa sun ba wa arewa fifiko to amma kuma ganin gaskiya shine cewa arewa ta fi kudu ƙasa da kuma yawan jama'a sa'an nan kuma akwai waɗansu waɗanda suke ganin cewa akwai ma'adinai ko kuma albarkatun arziki a a jihohinsu su suna so a ce an saka musu mara an ba su dama su mallaki waɗannan abubuwa to saboda haka idan ka duba abu gaba ɗaya sai ga cewa siyasa ce amma siyasar ta danganci tattalin arziki Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja Najeriya Ina kuke ‘yan na ku saurara yau Zambiya, waka ce za mu yi ta akan haɗa kan Najeriya. Kashin menene ra'ayinku kan sauyawa Najeriya fasali kamar yadda shugabannin ke faɗa? Lamar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. abin mu buɗe layukan mu bari mu ci gaba da shakatawa da wannan waka. Ina kuke uwa na ku saurara yau Zambiya. Waka ce za mu yi ta akan haɗa kan Najeriya. juna mu so juna mu zauna lafiya mu bar gaba idan mun gane dan Allah mu girmama juna kira ga masu mafarki wai araba suke sun manta sun siya in tana hada aishara take ta tarwatse ku gayan amfanin me take tsaya mai nazari karmi aikin da na sani ikhwana. kira ga masu mafarki wai araba suke sun manta sun siya in tana hada ai shara take Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. kada manta ana tare da sashen hausa na murya amurka ne a nan birnin washington dc yanzu agogo a nan na cewa karfe biyu na yamma sura kwata kiranmu na farko ya fito ne daga jihar taraba wane ne akan layi lawan muhammad to malam muna jin ka menene ra'ayinka hello malam lawan kana tare da mu yana kaman layin nasa ya katse lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ka kira mun samu daga jihar kaduna wane ne kan layi Mamun Lalo barka da lasariya kuma da fata yin sallah lafiya. Yawa lafiya kalau Malam Murtala barka da wannan lokaci. To madalla na Murtala ne ina kiran ku da gare da gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. Hmm. to a gaskiya za mu yi mamaki in aka ce irin su shi mai girma tsohon shugaban kasa a shi baban gida haka da sa ciki suke cewa a sake fasali to kaga sai mu ga kenan ashe duk kokarin da suka yi na dawo da babban birnin tarayya da shi mai girma tsohon shugaban kasa da express ya mana zuwa kano kamar ashe abun ba tsari da umarni ba ne kuma muna tunanin da sun mana tsari ne da umarni kuma da za a batta haka da zai fi saboda me idan aka ce kowa zai dinga tuso ra'ayin shi ne kuma an ba wasu dama kenan wata wani ma su fara koke-koke su ma a ba su yancin su a ba su yancin su yawa mutala kuma shi ne girma tsohon shugaban kasa yakan yi magana cewa a kawo yan sandan jiha na ga kasan gaba ɗaya ma ya suka kare haɗin kansu da sauran bin umarni haka da sun yi hakuri dai su ci gaba da gyara komai su manyan su ba da shawara mai kyau su ba wannan gwamnati goyon baya har dai kafin lokacin da za a ga ya cancanta ya wannan tsari yawa dama ina so na tambaye ka ne ce shi tsohon shugaban kasar batu yake kan cewa a bar maganar tattalin arziki ya koma karkashin ƙarƙashin gwamnatin tarayya da batun harkokin kasashen waje da tsaro mutala kana tare da mu to na kaman layi nashi a katse bari mu je abuja a babban birnin tarayya wane ne akan layi isiyaku da ga garin gwagwalada to muna jin ka malam abdulhamid o abin da zan faɗi akan wannan tsare tsare da abin da ake nufi wannan ya su a mu na ƙasa su zauna ne dai su sa hankalin mu ya zauna gaba daya a haɗa hankulan jama'a zai kawai zai kama na ci gaban ƙasar ne. Ma wani rabe-raben nan duk ba ta da tushe. E wato ah, malam abdullahi ba wai ana nufin shi sauya fasalin ƙasa a raba ƙasar ba ne. za a oh. taɓa wasu fannoni ne da ya shafi yadda ake gudanar da harkar mulki musamman kamar yadda ake faɗi daga da batun rage karfin da ke matsayin gwamnatin tarayya kenan. su eh, kaga wasu gwamnatin jihohi da da su take makaramar hukuma mara su walwala su haƙo a su ne suke da haƙin wannan ma'adanai din a su kuma su mara su ma suna yi to kaga abin za ta fi tsarewa da mutum mara mun gode ra'ayin malam abdulhamid kenan daga abuja bari mu sake komawa jiha kaduna wane ne akan layi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakati. wa alaikum assalam wa rahmatullah hello na kaduna kana tare da mu na na na tare da ku Alhaji Musa Garo ne mai rediyo da rikoda kasuwar kawo wato Alhaji Musa da sallah barka da warhaka malam Musa fata an sallah lafiya idan muka dauki wannan al'amari na batun wannan magana da suke magana to maganganu ne wanda suke kaga akwai magaroni wanda suke ya kamata a ce a matsayinsa na manya ya kamata a ce maganar za ta kawo haɗin kan ƙasa mm. da ci gaban ƙasa Najeriya su ba da shawara ga wannan gwamnati da yi addu'a ga shi kan shi wannan malam Muhammadu Buhari idan aka yi haka ina ganin za a samu ci gaba amma da yawa irin wannan abubuwan da suke gaskiya kamar ina kamar ana samun wata baraka ce wanda ke shi gaskiya ba ma jin daɗin irin wayannan abubuwan to ya kamata a ce da gaskiya kan abubuwan da ya kamata dan na ji maganganun shi tsohon shugaban kasa da tsohon mataimakin shugaban kasa to irin wayannan abubuwan gaskiya mu shawarar da muke basu su ba da goyon baya ga shugaban kasa malam Muhammadu Buhari to da mun ci gaba da fatan za a gaida abokan aiki Allah maimaita mana wani sallah Madan lamun gode Alhaji Musa kenan da Kaduna bar mu je Gusau. Wane ne akan layi? Muhammadu Usman ne daga Gusau. Yawa to. Muna jin ka Muhammadu Usman. Wato ni game da maganar cewa a raba kasa a yi menene ni ina ɗauka duk maso soki buru su ne mutane ke yi. Don Allah subhanahu wa ta'ala da ya yi mu shi ne ya haɗa mu mun ka zama abu guda aka zauna kuma tsohin shugabanninmu wanda sun ka kawo Allah shi gafarta musu suka aiki tukuru ba dare ba yawa malama madu kamar yadda mashi fasin baki ke <laughs> faɗa sauya fasalin ƙasa ba yana nufin raba ƙasa ba kenan waye gari wai wasu taho su ce wai don ganin su wai yanzu sun waye a ba su yankin suna da mai suna da malama madu kana jina na ce sauya fasalin ƙasa ba yana nufin raba ƙasa ba kenan idan sun ka yadda an ka raba su tuna abin da ya faru sudan sai ya faru gare su don haka mu muna fatan najeriya su zama abu guda to madalla zaman lahiyar mu da eh, gaban mu to mun gode malam muhammadu usman daga gusau jihar zamfara lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yau muna magana ne kan batun kiraye-kirayen da ake yi na cewa a zauna a sauya fasalin najeriya to mun sami kira daga kaduna wa alaikum salam wane ne akan layi muhammadu Lalo Alhaji Sula Haruna kan daga karamar hukumar Kubo Kaduna State. Yawwa to muna jin ka Alhaji Haruna. ne wannan kira da baban gida ya yi ina ganin bai kamata a tsaya ana sauraron ba saboda yanayi ya kamata a tsaya a yi ma kasa addu'a ne a ga ya kamata a fitar da abubuwan da ya kamata ya tafi. Hmm. eh kamar ya kake nufi kenan eh ina ganin ya kamata gaskiya a ce a ci gaba da addu'a ne a ƙasa saboda ƙasa ta ci gaba a kuma neman ma shugaban ƙasa lafiya da addu'o'i gaba da Allah kuma ya bani lafiya to amin wato kai baka baka gamsu da batun cewa amma ƙasar sauyin fasali ba kenan to ai fasalin ba zai yiwu ba saboda duk abin da mutum yake so ya gudu baka din na ka faɗa min ba zai yadda ba don haka kawai addu'a ita ne makama to madalla alhaji haruna daga kaduna bari mu je da matur jihar yobe wane ne kan layi to mala ah, son muna jinka ina ai mala son da kyar muke jin ka ina ganin ko ka sauya inda kake tsaye ko kuma ka kashe ka sake kira eh. to ga kira mun samu daga jihar kano wani ne kan layi kana magana da mansur dan bello ne rufa'i doguwa kano state yawa to muna jinka mansur dan bello alasan ado doguwa yawa to muna jinka to ni dai a nawa ra'ayin akan maganan canza fasalin kasa mm. na ba gwamnati shawara ban goyi bayan a ce a bada ma'adanai ko ina ƙananan hukumomi kaji ma'adanai ba Mm, dalilinka yauwa dalili na na fi son kasan ta zauna a haka kai dai gyaran da ya kamata su yi game wajen kasafin kuɗi a ce kowace karamar hukuma tana cin gashin kanta to mhm. idan aka yi haka ina ganin insha Allah za mu samu nasara yanzu malam mansur dan bello kamar misali a ce hanya ka jana cewa wannan hanyar gwamnatin tarayya ne ba ta jiha ba ko ta karamar hukuma sai aka ce a mai da eh. ita hannun gwamnatin jiha ko karamar hukuma ka gamsu da wannan tsari koko shi ma baka amince da shi ba eh gaskiya shi wannan abin da ya kamata gwamnatin tarayya ya kamata ta rike amma ta sa ido a kan abubuwan kamar yadda mai girma shugaban kasa muhammadu buhari ya yi mana tana kamar layin na mansur dan bello ya dauke shi ma amma ga wani kira musamman daga wa alaikum daga naija ko Eh, suna na bala na buta daga nan nasarawa to muna jin ka malam bala na buta ni abin da ke ra'ayi na ni abin da nake hange hmm. magana wani daidaito duk dama tun farko tun lokacin sardauna an riga an daidaita najeriya hmm. abin an daidaita najeriya bai kai ga tsarin da shugaba muhammadu buhari ya hito da shi na yaki da cin hanci a daina cin hanci ko wata jiha a tura mata hakkinta ko wata lokal gana a ba ta hakkinta su yi aiki irin wanda ya cancanta da dukiyar kasa shine tsarin najeriya wanda sardauna sun kai in an kaje shi ni na ga ya yahi kowane a najeriya magana rabe-raben kasa duk siyasa ne magana ce irin ta siyasa ba wai magana ce ta adalci ba ra'ayi na ne insha Allah hmm, malam bala ba ana maganan sauyi ake magana ba batun raba kasa ba aka ce a sauya fasalin kasa daban yake da a ce kuma a raba kasa eh maganar sauyin ai ka san wata ya zan kawai tsarin da ake yi na najeriya tun farko bai da kyau kenan to malam bala na buta daga jihar neji kamar hakuri daga haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayan naku sai kuma gobe na Allah kai mu yanzu kuma sai sharhin murya amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka shirin bayar da tukuici na ma'aikatar harkokin wajen amurka na reward for justice na ta yin tukwicin dala miliyan biyar ga duk wanda ya bayar da bayanai da za su taimaka wajen kama da hukunta duk wanda ke da hannu a kisan ba amurke joel shrum a kowace ƙasa yake ranar goma sha takwas ga watan maris ɗin shekara ta dubu biyu da goma sha biyu ne aka harbe joel shrum akan hanyarsa ta zuwa aiki a ƙasar yamal wanda wani ɗan bindiga da aka goyo akan babur ya tsaya a daidai motarsa ya harbe shi A lokacin da ya mutu, Joel malami ne da yake koyar da harshen Turanci a cibiyar horaswa da kawo ci gaba ta ƙasa da ƙasa, wadda take da ɗaɗɗiyar cibiya a ƙasar Yamal. Kwanaki kaɗan bayan harin, ƙungiyar 'yan ta'adda ta Alƙa'ida ta fito ta ɗauki alhakin kisan. Tunda aka ƙirƙiri shirin a shekarar hudu, shirin Reward for Justice ya biya tukwicin sama da dala miliyan ɗari da da ashirin biyar. ga sama da mutane tamanin waɗanda suka ba da sahihan bayanai da suka taimaka wajen hukunta 'yan ta'adda da kare aikata ayyukan ta'addanci a faɗin duniya. Za ku iya bibiyar shirin Reward for Justice a Twitter a adireshin at Reward for Justice. Za a iya samun ƙarin bayani kan tukwicin da za a bayar kan kisan Joel Shroom a shafin yanar gizo ta wannan adireshin rewardforjustice.net. Duk wani da yake da bayani zai iya tuntuɓar shirin Reward for Justice ta wannan akwatin email info at rewardforjustice.net ko a kan lambar waya ɗaya takwas sifili sifili takwas bakwai bakwai uku tara v bakwai. Za kuma iya aikawa da wasiƙa zuwa ofishin Reward for Justice da ke a birnin Washington DC. Wannan sanarwar ta fito ne daga gwamnatin Amurka. yanzu kuma sai labarai a takaice To a takaice ƙasar Amurka na shirin aiwatar da sabbin dokoki akan masu neman takardar visa ta shigowa ƙasar daga ƙasashe shidda waɗanda galibansu na musulmai ne. Dokar da ta ce sai suna da wani ɗan uwa na ƙud da ƙud ko wata sana'a a Amurka kafin su samu cancantar shigowa ƙasar. Wata kafar talabijin ta ma'aikatar harkokin wajen Amurka da kamfanin dillancin labaran Associated Press da na Reuters suka gani a daren jiya Laraba, amma ba a sanar da sauran jama'a ba. Ta zayyana yadda jami'an ofisoshin jakadanci za su duba takardun visar mutane daga kasashen Iran da Libya da Somalia da Sudan da Siriya da kuma Yemen. Shugaban Amurka Donald Trump ya juya tarzomar da ke tsakaninsa da kafofin watsa labarai ta zama wato fada tsakaninsu a matsayin mutum mai cin gashin kansa da 'yan jaridar bayan da ya caccaki wata sanannar mai yin sharhi a kafar talabijin Ƙasar Iraki ta ce dakaranta sun sake kwace babban masallacin nan mai tarihi na birnin Mosul, inda shekaru uku da suka wuce shugaban 'yan kungiyar IS ya sanar da kafa daular su. A makon jiya ne mayakan sa kai suka tada bama-bamai a katafaren masallacin na Alnuri wanda aka gina shekaru 850 da suka wuce da hasumiyarsa mai tsawon mita 45 abin da ya ƙara dagula lamura a birnin na Mosul cikin watanni takwas ɗin da aka kwashe ana wannan faɗan. dakarun iraki da taimakon har haren sojojin jiragen sama da dakarun ƙasa na gamayyar ƙasashen da amurka ke jagoranta na ƙoƙarin fatattakar sauran mayakan na is daga yammacin birnin na mosul to masu baki da abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu a yau sai kuma gobe da allah kanmu za ku ji wani wato sabon shirin daga bakin wasu abokananmu da su zo su karbi aiki da misalin karfe shida na safe kenan agogon najeriya nijar kamar da chadi wato biyar na safe kenan agogon ghana yanzu madadin maryam dauda da ta taya ni gabatarwa da june latest gresham da ta hada mana shirin sai kuma injiniyan masidrak mahmud lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na amurka birnin washington dc